a ah, wato hadisin abi musa ko hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha la yumli lidh-zalimi fa idza ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يوكم ذا متاشكا حديث معاذ وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga Mu'az Allah ya kare ta a gare shi shine Mu'az bin Jabal yace ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ya tura ni a nan bai faɗi inda aka tura shi din ba amma waɗansu ya bayyana cewa an tura shi ne zuwa ƙasar Yaman da manzon Allah ya aike ni zuwa kasar Yaman domin aiki na da'awa da isar da musulunci faqala sai yace innaka ta'ti qauman min ahli kitab lalle kai zaka zakke wa waɗansu mutane cikin ahli kitab ma'ana wannan ya nuna a tarihi kasar Yaman kasar Yaman ta zanto matattara ta Yahudu da Nasara musamman kuma dai Yahudawa tun a wancan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yanki ne kasa ce ta Larabawa amma daga cikin su akwai Yahudu manzo Allah ce zaka samu yahudu a can kuma wannan na nuna ahlul kitab sunan sa ahlul kitab ko da bayan zuwan manzon Allah sabanin yadda waɗansu jahilai suke cewa wai yanzu babu ahlul kitab domin duk wanda yake yanzu na yahudu ko nasara wai sun zama ahlul qur'ani amma ga shi qur'anin ya zo manzon Allah ce da su ahlul kitab innaka ta'ti qauman min ahlul kitab zaka sake waɗansu mutane cikin ahlul kitab hikimar sanar da shi ɗabi'ar mutanen wato dan yayi kimsi yayi shiri tunda ahlul kitab ba kamar al'ummamiyuna bane ba ko al'ummiyun waɗanda suke ba sa karatu da rubutu waɗannan malamai ne tunda ko malamai ne suna da wani bangare na ilimi ya kamata wanda za a tura da'awa cikin su san waɗanda zai fuskanta kila za a yi mujadala kila za a yi muqabala da haka idan ka je fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah kai kiran su zuwa ga shaidawa cewa babu abin bautawa bisa ga gaskiya sai Allah kuma ni dinnan manzon Allah ne wato wannan na nuna ko da mutum ya yi imani da kalmar shahada idan an zo da'awa ana jaddada masa ita domin ahlul kitab sun yadda da Allah sun yadda da manzon da aka tura musu a zamanin su to matsalar su ba wai rashin yadda da Allah bane a rashin yadda da manzon Allah ne dan baya cikin kabilar su da aka yi fadawahum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u li zalik idan su sun yi da'a bisa ga hakan fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane dare da yini fa in hum ata'u li zalik idan sun yi maka da'a bisa ga haka fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim ka sanar da su cewa Allah ya farlanta wata sadaka a kansu wannan sadaka ita ce zakka domin zakka ana kiranta az-zakka a larabcin Qur'ani kuma ana kiranta as-sadaqa duk a larabcin Qur'ani Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kun don nabi kiran kan dan Allah ku na rubuce sai ka rubuce na sai ku dauki hankali na da wani nabi kawo na mu wani nabi kawo na sai rasa Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim cewa sadaqatan kaga zakai haka yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina a as-sadaqat jam'i na sadaqa haka nan yace inna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim za a karba daga wajen mawadatan faturaddu fi fuqara'ihim a mayar a wajen mabukatan cikin talakawa ke fa inhum ata'u idan sun yi maka da'a bisa ga hakan fa iyyaka wa kara'ima amwali to lalle ka kiyayi kara'ima amwalihim mafiya tsadar dukiyoyinsu kara'im jam'i ne na karima akan ce karima cikin dabbobi wato ga wadda take mai yawan cin abinci ko wadda take mai yawan haihuwa ko wadda take mai yawan nono galibi makiyaya suna kula da wannan dabbar dan ta sha bamban da sauran dabbobin kuma saboda yawan nono ko yawan haihuwa ko yawan cin abinci yawan cin abinci dan zai gatar mata da kiba kenan ta zama babba katuwa to idan ka je fitar da zakka ta mutumin da Allah ya baiwa dabbobi ba ka zabar wanda take mafi girma an gane ku ka ce daga ita ne za ka ɗauka ka baiwa talakawa aka ba da halatta ka ɗauki ramammu ka ce su za ka ɗauka ka baiwa talakawa sai ka ɗauki tsaka tsakiyar garki wannan shine ka'ida kuma shine adalci dan idan ka yi haka baka zalunci mai dabbobin ba sannan kuma baka zalunci talakawa da abin zai kai gare su amma idan ka ɗauki ramammu irin kafin zurudin nan to kaga ka zalunci talakawan da abin zai kai ga hannu idan ka ɗauki mai yawan nono ko mai yawan haihuwa wanda makiyayi na santa saboda ya amfana da nonon ko yawan haihuwar to nan gurin ka zalunci mai dabbar yasa sai manzon Allah ya hana shi ɗaukar wato karima cikin dabbobi mafiya kima mafiya daraja amma dan nonon ta ko dan haihuwa ko dan abin da muka ambata ko dan dukkan wani abu da makiyayi ne suka fi kowa sanin me ke jawo dabba kima a hannu. to sai manzo Allah ya ce a rabu da irin waɗannan fa iyyaka wa kara'ima amwali wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta duk wanda zaluntar sa aka yi kowane irin nau'i na zalunci imma zaluncin da ya shafi jininsa ko ya shafi dukiyarsa ko ya shafi mutuncinsa sunan shi dai al almazlum an zalunce shi to ka kiyaye addu'ar duk wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab fa innahu domin yadda lamarin yake laysa bainaha wa bain Allah hijab babu hijabi tsakanin Allah da wannan addu'a da zaran mutum ya daga hannu ya ce rabbi inni maglubun fantasir ya Allah an rinjaye ni an ci zalina ka agaza mun to Allah zai bude mata kofofin sama kai tsaye ta shiga ba sai ta nemi istizani ba ba neman izinin shiga kofar sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku kai tsaye za a yaye hijabi tsakanin wannan addu'ar da ubangiji ka kiyaye duk wanda aka tafi saboda ka ga zalunci ba ko wani irin nau'in zalunci kada ka kuma kayi zalunci ubangiji ta'ala ya kyale ka ba sun karfin sa kai ba kamar hadisin bayan da muka zaka inna allaha la yumli lil zalim ubangiji na mutum jinkiri ne yana masa talala mai kamar sake ne hatta idza akhadahu lam yuflih har yanzu a lokacin da Allah zai so ya danke shi to dan adam ba zai iya kuɓuce masa an gane ko alakar wannan hadisi da babin wato shine wattaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab wadansu fa'idoji daga cikin hadisin da malamai ke faɗa suka ce wannan dalili wannan hadisi hujja ne bisa ga cewa zakka idan an fitar da ita a gari ana raba ta ne ga talakawan garin tunda manzon Allah ce tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim kaga kinan tukhadhu min aghniya'il yaman faturaddu fi fuqara'il yaman dole an tunkala ila baladin akhar ina fatan kun fahimta shine hujjar su a ciki amma waɗansu malaman da suke da musu suka ce a'a ya halatta a dauka daga wannan garin akai wani gari in har akwai bukata domin lafazin tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين المسلمون هم أمة واحدة في اليمن وفي غير اليمن وبارك الله دائما عندما يوم الأمة المسلمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم da haka idan Kano akwai masu fitar da zakka da yawa an fitar har talakawa sun samu rara sai a kai wa talakawan Kaduna a kai wa talakawan Zaria a kai wa talakawan Katsina <laughs> dan an fitar da yawa ta yi rara sai a sai a kai ma'ana dai gaskiya dai lamari shine lamari na zaka tsakiya ra'ayin malaman da suke cewa lallai ya kamata a baiwa talakawan gari to fa sai fa idan zakkar tana da yawa kuma ga waɗansu talakawa a wani yanki a wata ƙasa daban rubama ya kono a tadda hadatin min ha'ula bukata su ta tafi tsanani saboda wannan kenan nan ma bukata ne ma bukatar wancan ta fi tsanani amma saboda wata annoba da ta kan musu to wannan sai a dauke zakar daga nan gurin a kai kan gurin saboda sun fi tsananin bukata wannan babu laifi ko ina fata ta fahimta duk wannan suna ɗauko shi ne akan wannan sannan kuma a cikin hadisin ana fahimtar abin da ake kira tartibul aulawiyya bi da'awati ila Allah idan an zo jeri wajen da'awa wato ka fara sanar da mutane abin da yafi muhimmanci sannan mai bi masa wajen muhimmanci sannan mai bi masa wajen muhimmanci ana iya gane baka iya da'awa ba in ka dauki mai muhimmancin kasa ka kyale mai muhimmancin sama misali kalmar shahada ta sako mai muhimmanci dan haka aka fara da ita daga nan in sun yarda da ita ba abin da ya fi ta muhimmanci sama da sallah daga nan in sun yarda da ita abin da ke fi mata wajen muhimmanci shine zakka dan haka sai manzo Allah ya kawo tarti idan sun yarda da wannan tsora su akan wancan idan sun yarda da wannan tsora su akan wancan kuma wannan yana nuna ba a kiran kafiri cewa zo kai aikin alkhairi ba ba a kiran shi zuwa ga imani domin aikin alkhairi ba zai masa amfani ba ko da yayi matakar bai imani ba yanzu idan kafiri yazo yayi sallah yazo yayi azumi yazo yayi aikin haji yayi alfa amma bai kalmar shahada ba me ba sai wannan sallar da aikin haji da <laughs> duk babu su ba su da amfani yasa sai manzo Allah ya fara in sun yarda da wannan to kace musu kaza in sun yarda da wannan sannan kace musu kaza tartibul aulawiyya take jeranta abubuwa bisa ga girman muhimmanci sannan wata tambaya da za ta iya tasowa cikin hadisin rukunan musulunci dai guda biyar ne amma anan an lissafa uku an yi kalmar shahada sallah zakka ba kawo azumi ba ba kawo aikin hajji saboda me waɗansu suka ce a lokacin nan ba a shar'anta azumi ba a lokacin nan ba a shar'anta aikin hajji da'awar cewa a lokacin ba a shar'anta su ba da'awa ce tana buƙatar dalili ta iya yawa ba a shar'anta aikin hajji ba a lokacin amma azumi kamar a shekara ta biyu ne bayan hijira aka shar'anta yana buƙatar mu samu tarihi gyararre da ke nuna lallai tura ma'azu zuwa kasar yaman a lokacin nan ba a riga an shar'anta azumi ba wanda samuwar wannan tarihin zai wahala fure-fure. ina ta an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ba wai ba a shar'anta ne ba a wannan lokacin ma'azin ya san waɗancan amma ana jaddada masa waɗanda suka fi sauran muhimmanci ba sai an faɗa masa komai da komai ba kaga aida ya kamata maza Allah ya ce ma idan ka je da'awar kuma kai da hikima amma ya san mu'az ya san wannan in ka je kuma kai kaza kuma ya san ya san wannan ka ce sallar ayi a jami'i amma ya san ya wanda ya san wannan sai ya ka akan me ababan da koda ya san su ya kamata a ƙara jinjinawa mutum su min babu tawkid dan karfafa musu ina fatan kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim wa an bi humayd عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بكرة لها خوار أو شاة سيعر ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga Abu Humayd alkunyar sa kenan sunansa shine Abdulrahman ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ta kare ta gare shi kana yace ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan min al-azd annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya nada wani mutum cikin kabilar azd sunan kabila cikin kabilar larabawa ya nada wani mutum yuqalu lahu ibn al-lutbiyya ana kiransa ibn al-lutbiyya wato abdullah ibn al-lutbiyya ya nada shi ala sadaqati akan harkar zakka imma yanzu shine mai lissafi amma ya zanto shine mai karkowa amma ya zanto shine mai tarawa a dai ka'idar musulunci akwai waɗanda ake kira as-su'atu idan an ce as-su'atu jam'i ne na sa'i sa'i kuwa ofisa ne na musamman da ke kula da harkar zakka a ka'idar musulunci to manzo Allah ya nada wannan mutum da ake kira ibnul lutfi ya shine ista'mala ma'ana ya nada shi ko ya aiwatar da shi ko ya dora shi ko ya sa shi shine lafazin ista'mala yake ne falamma kadima bawan Allah nan yayin da ya je dawo ya taro zakkar mutane wato hikima nan gurin ita zakka idan ana son ta tafi daidai ba wai harka ce da ake kyale ta tsakanin masu kuɗi da talakawa ba sai zalunci ya shiga sai ga mai kuɗi a ata qalilan wa akada ya dan bayar da dan kadan ya rike sauran sai ga mai kuɗi idan ya ware ya kasa rabawa duka yayi shekara yana fitar da zakka ba ta kare ba dan ba talakawan ba sai dan da ya fitar da zakka sai ya ajiye kuɗin dukkan matsala da za ta taso masa sai yayi da kuɗin zakka in yayi baki da kuɗin zakka in an je ana neman taimakon islamiyya a unguwarsu da kudin zakka in wani ya zo ce bayan da lafiya asibiti bayan da lafiya ya dauka da kudin zakka daga nan dai har shekara shi dai ba zai taba kudin zakka sai da wannan to ka'idar zakka ko ita ce wato in ana tafiyar da gwamnatin musulunci mu'amala ce tsakanin masu kuɗi da gwamnati a bangare ɗaya da kuma masu da kuma gwamnati da talakawa a bangare ɗaya wato gwamnati ce za ta karba daga wajen masu kuɗi kuma ita ce za ta rabawa talakawa ita gwamnati tana tsakiya za ta tsaya dole sai mai kuɗi ya fitar za ta tsaya lalle abin ya kai zuwa ga wanda Allah ya rubuta ya ce a Shi shine aikin gwamnatin musulmi shine hikimar manzon Allah ya rinka sanya su'al ya sa wani ya ce kai je ka gari kaza kai za ka karɓo zakar kauye kaza kai je ka gari kaza kai za ka tara zakar kauye kaza kai je ka unguwa kaza kai je ka wuri kaza ya danganta zakar mai ce eh, in ta kayan noma ce akwai gwanaye da suka san amfanin gona inda an ba su mara kyau ba za su karɓa ba kuma kai ba za su ɗauki wanda ya fi kowanne inganci ba daga ta za su ɗauka idan ta abin da ya shafi kiwo ce ta kayan abin nan dabbobi ne in ta dabbobi ce akwai gwanaye wajen kiwo wanda suka san harkar shanu tumaki awaki rakuma su ne za a tura idan abin da ya shafi kudi ne akwai wanda suka iya lissafi akwai akawuntoci na musamman da za a tura waɗanda su za su je su lissafi kudin da aka samu mai rage me kuma za a bai wata to wannan bawan Allah sai ya je da ya je ya karɓo zakka falan ma kalima yayin da ya dawo kana sai ya ce haza lakum wa haza uhudiya ilayhi yace da manzo Allah kina haza lakum wannan shine naku ma'ana nauyin da aka dora mun na karɓo zakka ga ta wannan ita ce zakkar ta mutanen sun riga sun fitar wa hadha ubudiya alayya ilayya wannan kuma kyauta aka bani su mutanen ne suka bani kyauta suka yi mun hasafi suka yi mun alheri fa kama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya tashi alal minbar akan minbar wannan ke nuna halaccin hawa minbari ko da ba ranar juma'a ba in dai ta kama za ka yi wa'azi za ka yi lacca za ka faɗakar za ka ja kunne hawa minbarin kaɗai na iya jan hankali sama da in ka tashi kawai ka ce ya assalamu alaikum jama'a kina wani ma zai fita wani na nafila amma ka kawo min ka ce innal hamdalillah abin ko nafila ke sai in me ke faruwa ne lalle abun ba na wasa bane fa kama alal minbar sai manzon Allah ya tashi akan minbari fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi bi shi shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ثم قال sannan manzon Allah ce amma ba'd to amma bayan wannan bayan wannan khutbatul haja wadda da ita ake bude zantuka fa inni astamilu astamilu rajula minkum ala al-amali mimma Ya yato da dama ni ina dora mutum daga cikin ku akan wani aiki cikin aikin da Allah ya dora mu wannan nuna shugaba baya iya komai shi kadai dole wani aikin sa ya dora wa wani shi yana daga sama ya duba wannan yayi wannan yayi wannan yayi amma bin diddigin ayyuka dole sai kowa ya dauki nauyin sa kwamishinan ma'aikatar aikin gona sai ya kula da wannan kwamishinan kiwon lafiya ya lura da wannan na ilimi ya lura da wannan na walwala da jin daɗi na waye ta kowa ya lura da wannan Allah madaukakin sarki ya tsora mu mas'uliyya ni kuma ina nada waɗansu daga cikin ku akan wani aiki mimma walla lillah daga cikin irin abin da Allah ya jibinta mu ya tsora mu fa ji fa yaqulu kawai sai mutum ya zo ya ce hada lakum wa hada hadiyatun uhdiyat ilayya wannan shine naku aikin da aka tsora min kenan gashi yi daidai wa hada hadiyatun uhdiyat ilayya wannan kuma kyauta ce aka bani dan manzo Allah ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi ina ma a ce ya zauna a gidan uwarsa mana da ubansa hatta ta atiyahu hadiyatuhu har kyautarsa ta zo masa ta same ta a gida in kana sadikan inda gaske ke ku yi hakuri da na fasar larabcin haka yake ba fasar da zaka yi sama da wannan ai idan na ga dama na iya cewa ina ma zana a gidan mahaifiyarsa da mahaifinsa amma manzon Allah ba haka ya fata ba kawai ta haka ya fata ka ko a Hausa idan kace mahaifi mahaifiya baka kausa haka <laughs> ina ba kun fahimta dole sai mutum yana da sauki na larabci wajen fasara da daifin kalmomi da suka shafi wahayi an gane ko fala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta ta'tiyahu hadiyatu ya zauna mana gidan mahaifansa ko uwa ko uba hadiyar ta same ta a can in kana sadika in hadda da kake kyauta aka bashi ba wani kyauta ba wani kyauta ba kyauta bane ya fadan zaura ko wasu ake so annan da kuma <laughs> annada ga gwamnati wani zo baka kyauta ba kuma ce wai kyauta ba da ta bai baka ba an kawo ka kwamishinan of police a gari sai wani zo baka akwatin talabijin wani zo baka babban riga wani baka boyal wani ma baka sai nuna cikin attajiri kuma kace kyauta ka baka kai da ka karɓa leburancin da zuwa zai zuwa daga baya yanzu mun babu an kaddamar maka abu kafin lebo da yanzu an nada ka sai mun local gama wani ya ce zai maka kaza an nada ka gwamna wani ya ce zai maka kyauta kuma ka ce wai kyauta ce kungiyar yan kasuwa kungiyar masu kasa su zo maka jaddoji da agoguna da waye kace ta kyauta ce wallahi wallahi ba kyauta ba ce rashawa ce da wanda ya bayar da wanda ya karba to Allah ya tsine musu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu Allahu arrashi wal murtashi Allah ya la'anci arrashi mai ba da rashawa wal murtashi da mai karbar rashawa dukkan su kinan dole a wajen Allah wallahi manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah la akulu ahadun minkum shay'an ghairi haqqihi kada ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya karɓi haƙƙi ba ya karɓi wani abu ba tare da haƙƙinsa ba wallahi ɗayan ku ba zai karɓi wani abu ba ba tare da haƙƙinsa ba illa laqiya Allah ta'ala fa sai sai ya game da Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyama yana dauke da shi a farfajiyar kiyama akwatin talabijin sai ya dauko shi da shi aka duk abin da aka baka na ratawa da cin hanci da sunan alkhairi da sunan gaisuwa sai mutum ya dauko shi yana dauke da shi a kansa manzo Allah ce fala a'rifanna adam minkum laqiya Allah ne ko zan yi ko gogo da dukkan wani mutum daga cikin ku da ya gaba da Allah shine fala a'rifanna ba ma zan nuna na san shi ba ballan ran ba ruwa na ji fala a'rifanna wallahi tabbas ba ma zan taba nuna na san wani mutum ba cikin ku laqiya Allah da zai game da Allah yahmilu ba'iran lahu rugha yana dauke da rakumi yana kuka aw bakaratan laha quwar yana dauke da saniya tana kuka aw shatan tai'ar ko kuma yana dauke da akuya tana kuka arruga shine kukan rafi alkuwar shine kukan saniya dai'ar kuma to wato kukan akuya an gane ko larabcin su kenan larabci duk wanda kuka ne amma an bambanta sunayen a larabci ko wanne yana da sautin sa sautin kuma ruwa an yi kiransa sautin kukan saniya kuwar akar da lahum ijlan jasadan da kuwar shine mo kukan saniya kenan wannan kuma na koya bai haka ko na maka manana ce dukkan wanda ya karbi rakumi na cin hanci ko ya karɓi saniya ta cin hanci ko akuyar cin hanci to za a ɗora masa ita zo da ta farfajiyar kiyama kuma tana kuka ta iya yi wakila daga cikin nan kowa ya sha gani ko waɗansu daga cikin sun sha ganin mutum na ɗauke da rago ko akuya haka? amma bana jin akwai wanda ya taɓa ganin wani ya ɗauki rago aka to a kiyama za ka yi bana jin wani ya taɓa ganin wani ya ɗauki sa aka duk a kiyama za ka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na. kaga wannan hadisi na magana ne akan masu mukamai da manzon Allah ya ba su mukamai a zamanin sa idan suka yi wannan ga hukuncin to ina ga a zamanin yanzu thumma rafa'a yadayhi sannan sai manzon Allah ya daga hannayensa sama hatta ru'iya ufratu ibtayhi har aka hango wato ainihin kyallin wato ainihin hamatarsa biyu an gane ko aka hango hasken hamatarsa biyu fa kale yace Allahumma hal ballag ya Allah shin na isar na faɗa musu kar a tashi sai ban faɗa ba na faɗa salatan to uku yana cewa Allahumma hal ballat Allahumma hal ballatu Allahumma hal ballatu haka manzo Allah ya wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka wallahi abun ba wasa bane dukkan wanda yake da wani muqami na dukkan jama'a hannun sai tsoron Allah don kamar yadda na faɗa muku a wancan makon akwai bambanci tsakanin ka cuce ne kadai da ka cuce jama'a yanzu misali ka samu wani mutum ka kwace dubu ɗari a wajen Ka kaga haramun ne sai ka zo ka ɗauki kuɗin local gamman dubu goma ka ga haramun ne kuma kowanne yana da girma wani kuɗi suka fi yawa ba dubu ɗari ba amma wanne ya fi girman haƙƙi dubu goma nan na local gamman ya fi wahala an sa tambaya a ciki domin wancan na mutum ɗaya ka iya samun sanar da ke ya yaki mutanen local gamman mutum dubu ɗari biyar a wata local gamman wata miliyan ɗari za ka iya dawo su da lokacin ya yaki. amma ne ka kowanne ya ce ya yafi wani ɗan garadin ba yana nan ba zai taɓa yadda ba wannan wannan garadin ɗan sababi ba zai taɓa yadda ba wallahi da in da baka sani ba shi kenan ma yanzu ya sani a ba zan yi sani to ai shine wannan ake magana laifin ta fi girma laifin ta fi girma to amma illa da take faruwa ne. ni abin da na imani da shi inda a ce malanta za ta canza rawani idan ba za mu ce malanta ta canza sani ba dama ba zane gare ta ba da malanta za ta canza rawanin ta daga rawanin tsoro da fadanci da kwaɗayi zuwa ga rawanin takawa da ikhlasi da jarunta al'amuran rasu wallahi dan wannan hadisin wani wannan hadisi wani sai da kuna fara kula wani shugaban ka kabar kuma karanta masa wani turkiya ne da aka karanta masa wannan hadisi amma ga cikin da haka shi yasa kullum ake sace kudin jama'a kullum Najeriya ƙara samun kudi take kullum talaka ƙara shan wahala kullum Najeriya ƙara samun kudi take kullum kuma talaka yana ƙara shan wahala saboda kudin gaba ɗaya sace wa ake ƙara ba abin da ake ragewa in ba kudin albashi ba da na sayan takarda ita eh, alhamdulillah ni dai ban sani ba ko cikin wani ya karanta wannan hadisi ba karanta wannan hadisi ba to kaga kwanaki ya ce kuma shari'a sun sami bai girma gwamnati da shari'a majalisar ta an sai muna ta yini daya ko kuma ta wadansu awanni lallai kan da a ce an karanta wannan hadisi zai fara kwarai amma na jin ba a samu wanda ya karanta shi ba cikin idan abin da ke faruwa shine wato nau'ikan malamai ko kuma nau'ikan masu wa'azi karin ce malamai nau'ikan masu wa'azi guda biyu ne ko kace uku nau'ika biyu din nan duk akwai kurakurai cikin wa'azin su nau'i uku shine wanda yake saka sake nau'in mai wa'azi na farko wanda yake kawai zai kai kai shine kake so ya faɗa maka wannan ba mai kaunar ka bane addu'a kake so a yi maka addu'a zai wa'azin minti 20 yayi addu'a minti 40 wannan ba mai wa'azin kirki bane ba ya da wani amfani wannan ko zai yi magana yayi magana yayi magana ya faɗi hadisin ya faɗi hadisin ya fassara shi bai juya zuwa kan kowa ba amma kafin ya kare sai yayi wata kalmar da za ta nuna shi wanda aka hadisin gaban wani baya sai amma irin abin da bai girma ba ne ya mana lokaci kaza lokaci kaza kan Allah saka da alkhairi ma'ana baya cikin wannan hadisin na ya fitar da jikin da wayo idan malami ya ga dama zai iya wannan ha'inci ya ha'inci Allah da manzon wallahi zai kwana zai masa addu'a kaga ya shakwana ki to kaga wannan nau'in na malamai su suke kusa da dan galibi su ne kusan kullum kusa da gwamnati kusa da sarakuna kusa da masu mukami kusa da masu kuɗi manyan attajirai irin wannan malaman suke dan su matsalar manyan attajirai ba za su iya zuwa nan su ji hadisi bai da kai za ka zo kai in ba wanda Allah ya ji kansu ba sun fa karfin su zama masallaci wani ya yana ce musu kaza idan malamin na so sai ya je gidan idan kuma ya je kaga dole sai ya yi fadan cikin dan ya je wani abun sai ya kici to babu yadda za a yi faɗin komai da komai dole ya faɗa sama sama to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma daga cikin masu wa'azi waɗanda su kuma a madadin su fito da hadisai irin waɗannan sai su fige da zani da cin mutunci da ba'a da wane ne kuma kaga wannan kuma shi ma wata hanya ta ga daban amma ka karanta hadisi kana son kalmar sai dai kana fassarawa kai duk wanda yake jin larabcin ba haka bane to kaga sai ya bayani to kaga ko da mutum bai yarda da kai ba dai ya riga ya san lalle ka faɗa masa to nau'i na uku na saka tsakiya shine mutum zai tsaya saka tsakiya ba zagi ba cin mutunci ba wani abu amma kuma sai an faɗi hadisin manzo Allah kuma sai an fassara shi kuma za a fassara shi ba fassara tarihi ba me ya fassara tarihi abin kamar yadda shi duk kamar da ne ya faru banda ne yanzu kaga idan malami sun gada sai wannan san zuciya idan an ce kafirai sai ce kufar makka idan an ce mushrikai sai mushrikan larabawa idan an ce yahudawa sai ce ka'ab bin al-ashraf wanda an kashe shi tun lokacin rayuwar manzon Allah ba zai faɗi yahudawan yanzu ba zai hada ayoyin alqur'ani da rayuwar jama'a ta yau ba ba zai hada hadisan manzon Allah da rayuwar jama'a ta yau ba to kaga idan aka yi wannan kuma ba za a taba hitar addini ba har kiyama ta saboda haka lallai lallai waɗanda Allah baiwa nauyin gudanar da jama'a a hannun tsoron Allah su sani wannan tambaya tana nan tana jirgin وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان عنده مظلمه لاخيه من ارضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah sai da amincin Allah ta kara tabbata gare shi kala ya ce man kanat indahu mazlimatun li akhi wanda ya kasance yana da wata dukiyar zalunci ta dan uwansa a wurin sa ka zalunce shi mazlima shine duk abu na zalunci sawa'un kudi ne ko wani sa min irdihi na mutuncin sa ne aw min shay'in ko kuma kowane irin abu na dan uwanka ka zalunce shi abin na wurin ka falli ya tahallalhu minhu al-yawm to ya nabi ya yafe masa a yau at-tahallul ma'ana ya walwale ka kaga ma sai aka ce halla ya kullu kamar kunce igiya ma'ana kayan zalunci da ke wurin kamar wata igiya ce ka daura wa kanka ka daure kanka tamau ba wanda yake ce kunce ka sai wanda ka zalunta shine zai walwale ka shine sai fal ya tahallalu minhu al-yawm ya neme ya kwance masa ya walwale masa ya yafe masa a yau abinda manzo Allah yake nufi da cewa yau ma'ana yau a rayuwar duniya kafin gobe kiyama kabla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun kafin wani lokaci ya zo da babu dinari babu dirham babu saifa babu dala babu wazobiya in kana lahu amadun salihun ukhiza minhu bi qadri mazlimati in yana da wani aiki salihi da ya taba yi to za a karbi wannan aikin nashi gwargwadon zalincin da yi ka zalintuwa da wani kuɗi na kaza sai a ɗauki ladan ayyukan ka gwargwadon zalincin da kai masa sai a baki haka ma wane haka ma wane ana ta ɗaukar ayyukan ka ladan ana biyan haƙƙin mutane sawa'un wannan haƙƙi na jini ne kamar ɗan daban da ya zare takobi ya sassare mutane ya soki wannan ya soki wannan ko kuma haƙƙi na dukiya kamar barawan da ya sata ko ya fushi da makami ko kuma attajirin da ya danne dukiyar wani ko kuma yaron gidan da ya saci dukiyar wani ko kuma mai mulkin da ya danne kudin talakawa ko wane ne duk ya ji in dai yana da aiki na gari daga cikin aiki na garin za a dauka a biya mutane haƙƙin wa in lam yakul lahu hasanat in ko baya da dangin ayyuka kyawawa ko kai zamin sai ya ati sahibihi to za a dauko wani rabo na mummunan aikin dan uwansa da ya zalunta fa humila alai sai a dora masa shi rawahu bukhari bukhari to kaga shawara da manzon Allah kenan ya bayar ka nemi aya yace tun daga yau wannan at-tahallul din da manzon Allah ya fassara dai ne daga cikin biyu ko dai ka bashi kayan sa da ka zalunta kaga ta halalta ko kuma ka nemi ya yafe ma haka nan gurin ma ta halalta min al-mutaba'a wal mutalaba yanzu ba sai an nemi abin aurenka wannan kuma zaka yi ne yau dan ya ce al-yawma yau din ba wai yau ta asabar da magariba ba a'a yau ta duniya kafin mutuwa yau ta duniya kafin kiyama to wannan dole ne ka nemi ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi ya zai maka ko kuma ka ɗauki hakkin ka bashi idan baka yi ɗaya daga cikin wannan ba ka je kiyama to za a yi ɗaya daga cikin ababai guda ko da ɗauki ladan ka a bashi in kana da aikin ladan in ko ba ba ɗauko zunubin sa a ɗora maka wannan shine babu wata hanya da ba wannan duk yadda ka ciyar da miskinai duk yadda ka yi istighfari ko halila ko karatun qur'ani da zikiri da ibada wallahi tallahi wannan ba zai sa a yanke ba hakkin yan uwanka da ke kanka in haka ne kowa da sai ya shiga sata bayan yi sata ya zo ya yi istighfari a masallaci 100 da sata 100 da yamma ko duk aka ce mutum ba sai ba in dai da istighfari na walwale matsalar sata da zaka ba tare da ka biya mutum hakkin sa ba in istighfari na walwale matsalar fashi da makami da mutum zai yi to ai da ya za a yi shari'a ta zama haka ai ba hikima ma ce shi istighfari da hailala da menene sai kankare abin da kai ne tsakanin ka da Allah ka taba Allah kai ne baka shiga haƙƙin wani ba ko ji ne kawai amma in ba haka ba bai zaka koyo wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه an kai wannan hadisi daga Abdullahi ibn Amr bin al-As Allah ya kare da adire an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutum Allah ya kare tabbata gare shi kana yace al-muslimu muslimi man min wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa wal muhajiru mai hijira man hajara ma naha anhu wanda ya kaula cewa abinda Allah ya hana ma'ana cikakken musulmi wanda yasduqu alaihi annahu muslim zai gaskatu akan sa cewa shi musulmi ne ne man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi yan uwanka musulmai sun kubuta daga sharrin harshen ba zagi ba giba ba cin mutunci ba abaiki ba ba'a wa yadihi sun kubuta daga sharrin hannunsa baka dake su ba baka zubar musu ba baka barar musu ba baka sa hannu ka dauki hakkin su min ne wa yadihi ta kowane irin hanyar cutarwa da za ta iya da hannu ko da da rubutu ne ko da da idara ne ko manzon Allah ya faɗi harke da hannu saboda galibin ayyuka da hannu ake amma ai ka iya samun wani mai hannu ɗaya ne ko baya da hannu ko ɗaya ma amma ya umarni a yi sata kada ce baya ciki hannunsa yana ciki ko ya ce ai ba da hannunsa ya karba ba bayarwa ya amfani da shi aka fitar kudin daga wancan akawun da aka bayar da su wancan akawun da su hannunsa wajen kashewa ba za su yi hannunsa ba wajen rubuta ba su yi hannunsa ba kuma ba wai kawai kamawar a hannu ake bukata ba a'a ya amfana da su ta kowane irin nau'in amfani wani ya karfa da hannu ko bai karɓa ba shi ya ce da haka dai musulmi na gari shine musulmin da yan uwansa musulmai sau kubuta daga sharrin harshen sa da hannunsa wal muhajir shi ko al muhajir man hajara ma nahallahu an wanda ya kaura cewa duk abin da Allah ya hana wannan ita ce babbar hijira ta farko daga nan sai hijira ta biyu wanda ita ce al-intiqal min baladin ila balad shi ne tashi daga wani gari ya koma wani gari ya tashi daga garin da ba a aiki da shari'a zuwa garin da ake aiki da sun ta wannan ta biyu ce amma babbar wadda take sai in ta samu wacce za ta samu shi ne mutum ya kaura cewa abin da Allah ya haramta muttafaqun kawai kawo Allah ya haramta zalunci saboda kaga wannan hadisi ya dace da wannan babu ta bangare biyu ta ta bangaren man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi da kuma ta bangaren man hajara ma babu anhu duk ya dace ne da cewa mutum ya nisanci zalunci kuma abin da ya zalunta ya kokari ya mayar tun kafin mutuwa kuma sa eh eh an ce wanda musulmai suka kubuta daga shirin hannunsa da harshensa galibin hadisin wannan yana nuna musulmai kenan in sun kubuta daga shirin hannunsa to amma eh, kafirai fa saboda su kafirai a asali dama ba a ce su kubuta daga harshenka ba ko hannunka sai in an samu ɗaya daga cikin sabubban da ke tabbatar da haka shine kamar zaman amana ka gani kuma zo su tabbatar da tarin harshen mutum da kuma hannunsa idan ana zaman amana wato almu'ahadun kenan cikin kafin ahlul zimma kenan cikin kafin ko waɗanda aka yi da wutar yaki ko waɗanda kaza ko waɗanda kaza waɗanda ke akwai da amma al'aslu fihim cewa za a yanke su in ko aka yanke su za a daidaitu dukiyar su to amma ana daina yakar su ana daina riba dukiyar su idan ana zaman aminci da su sun zanto kamar ahalul zimma ko ana zaman yarjejeniya da su yanzu zaman kafiran Najeriya ba za ka ce zaman aminci ba sai dai ka ce zama na yarjejeniya domin zaman aminci shine an ci mutane da yaki suka ki musulunta sai a bar su akan addinin an gane ko kaga wannan sun zanto ahalul zimma ke amma waɗanda ƙasa ta haɗa ko gari ya haɗa ku kuna nan tare da juna sai dai a yi zaman yarjejeniya an gane ko to idan aka yi zaman yarjejeniya kuma sai da ba za su cuce ko ba za su cuce su ba haka haramun ne kai musulmi ka ce za ka cuce su ko na wancan haka amma matakar ahalanu alaikum alhar sun shelanta ya karku to ba magana kuma kare duke su kuma in sun shelanta ya karku ina fatan kun fahimci wannan matsalar da ke wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qala كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري wani hadisi shi ma an karbo daga Abdullahi bin Amr bin al-As yace kana ala sakalin nabi sallallahu alaihi wasallam lafazun sakal yana nufin iyali ko kuma haja ko kaya da haka dai sakal anan gurin a yadda su yakin hadisin ke nunawa waɗansu kayayyaki ne ko na ganima ko na zakka aka tara sai manzon Allah ya ɗora wani mutum akan wannan dukiyar ana kiransa da suna kirkira kana ala sakalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkira akan kayan da ke hannun annabi na gudanarwa kafin a raba zuwa ga masu ko na ganima ko na zakka akwai wani mutum da aka tsora wa kula da su ana ce masa kirkira fa mata sai wannan mutumin ya mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai huwa fil nari yana wuta da Allah ta cikin da kan ana wuta fa za abu yanzu na ilai sai sahabbai suka tafi suna bincike a gidansa don su gano me yayi fa wajadu aba'atan sai suka samu wata abaya kamar irin alkabba din nan guda daya ko ka ce babban riga guda daya wanda ko jamfa babu kad ghallaha wanda ya sace ta cikin dukiyar ganima kafin araba ba babban riga guda daya ba jamfa ya dauka cikin dukiyar da take ba ta ce ciki kadai ba ta su da jama'a kafin a raba inda an raba kila zai samu wannan babbar rigar goma ba kila ya iya samu wannan raba to amma da ya sata kafin a raba sai maza Allah ce huwa bin nari yana wuta to kaga ko dan tuba da garin malamai da suke cewa idan wani ya fata kudin gwamnati suke ta to wai duke da Najeriya take da ita gaba ɗaya idan da za a raba kowane ɗan ƙasa a baki abin da kasa ta din nan ya wuce iya rabanka da in za a yi rabon arzikin Najeriya idan aka samu wanda ya san AI Najeriya kan tana da kuɗi biliyoyin daloli wanda yanzu a raba dan yan Najeriya mutum miliyan 1 din nan ah, a mutum miliyan 120 to kudin Najeriya miliyan 120 ne kadai akila kowa ma zai sami wato miliyan 4 miliyan 5 ko goma ko wani abu makamta haka to ya sa miliyan da ai kudin da ka dauka wallahi akwai wani malamin da ya bada wannan fatawa ta sarai da cikin kudin ka dai ka dauka dan ka sa to miliyan 5 yanzu a yi raban arziki sa ake yin da za ka samu miliyan 10 ma'ana shi yanzu har yanzu ma yana bin Najeriya akwai tuko to inda babu wata illa a wannan fatawar sai in cewa fatawar za ta bude ko sata to wannan illar ka ita ita haramta wannan fatawar inda ake illar kenan fatawar ta tsaya ne akan in an ba da wannan fatawar ta an bude ko sata daga nan babu aminci to kaga da wannan kadai ta ita illa to balantana bayan wannan farko dai wace maka zai tsaya a tsaya a rabanta ka ba shi certificate na cewa in an gina ban Najeriya yana da miliyan biyar to yanzu ya za saci miliyan ɗari ka gane masa casa'in da biyar kenan da ya saci miliyan ɗari ko ba a yi masa komai ba sai wani ya gane wace ɗari shi kuma ya saci miliyan ɗari biyu wani ya saci biliyan wani ya saci kaza ka ka haifar da barnar da ba wanda ya sai toke ta da fatawarka yasa irin wannan malaman ba wakilan musulmi bane ba ko da kirista sun ji su kasa kafa mana hujjar ba wakilan musulmi bane waɗannan ba musulunci suka wakilta ba musulunci ne sai haka ba qur'ani bane ba hadisi bane ba farko kenan na biyu wanda wannan illar ta cewa za a wuce gona da iri wajen satar ta cewa kuma ka ba da satar kowa ya sata a aslan dukiya ko ta kuce ko uku in dai tana hada da juna bai halatta ka dauki wani abu ka ci gashin kanka sai an araba an baka sai da ya saura an gane ko mukaddara nan gurin wani ya ko masallacin da ya ba mu kuɗi miliyan da ya ce mana raba ga munan nan dai cikin nan gurin ƙwaryar nan kila mu ashirin ne ko 30 banda na waje tun da sun fi mewa na nan da ya ƙwaryar mu talatin ko kaza to kafin a raba kawai sai wani dauka ya fi zuci ne kaga in raba yana da ce ko da abin da ya dauka bai kai rabansa ba wanda inda an tashi rabo daidai yake da bululi to kuma wanda ya fi muni kai ma'aikacin aikin gwamnati an baka albashinka an baka alawansu ɗinka an baka kuɗin hayar gida kiwon lafiyar 'ya'yanka ilimin su kudin kwanan daji da komai don an ware an baka kuma ka zo ka ɗauki na jama'a da wata hujja da wata hujja saboda haka duk wannan suna ciki dukkan waɗannan haramun kuma wallahi kowanne mutum yayi ba yadda za a yi kusa gaban Allah sai in ya nemi ɗayan biyu ya nemi a yafe masa ko ya biya ba wata hanya da ba wannan ba ina ƙara jaddada mana istighfari da haila da gina masallaci duk ba za su kai labari dan wallahi waɗansu malaman ba su da imani wai da yake wai su gina masallaci wai ka je umara ka ba su kujera umara su da su shike da wajen zan je su faɗa Allah a Ka'aba ma'ana Allah baya ji anan sai an je Ka'aba kaga wani jahilci ne ma mu dauka wai addu'a ba sai mun je Ka'aba mun ba Yahuda bane ba Yahuda ne aka ce je Baitul Maqdis mu ba cikin addini mu manzo Allah roƙa mana rabbana la tu'akhidna in nasina yan tsakanin musulman da suka taba zuwa aikin haji tunda aka turo annabi da musulunci zuwa yau tsakanin musulman da suka taba zuwa da waɗanda ba su taba zuwa ba su taba zuwa tsakani da Allah adadin wanda suka suka taba zuwa aikin hajji da umara cikin musulmi da wanda ba su taba zuwa ba su wanda suka taba zuwa din za su kai nawa cikin ɗari fatan tafi Allah kan in sun yawa ka ce goma cikin ɗari to sai ka ɗauka casa'in cikin ɗari din nan don Allah ba zai kula addu'a su ba tunda ba su taba zuwa ba umara ba ko aikin hajji ko ba su da kuɗin da za su je wani ma ya mutu bai je ba Allah bai taba an kana sanar cewa ujibu da'awatar ya idza da'an ina ansa kiran mai kira idan ya kira ni ina maganar sa cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum duk anan an ce in an je maka ko an je majalis ko baitul maqdis kaga duk dukkan waɗannan al'amuran ne da ya kamata wato irin waɗannan malamai su kula da amma ba ta kula da su su faɗa mutane su kuma mutane da waɗansu wanda suke masu mulki ko yan siyasa sai ayi haka ne a ba kawo kuɗin umara a ba da kujeran umara a ba da kujeran aikin ne sai kawai da ayi kana rusa ariya wallahi tallahi da ka bai wani malamin kuɗin umara da ka bai wani malamin kujeran umara gara ka je asibiti ka samu wani bawan Allah da yake bukatun dubu ashirin a masa aiki ka je ka samu wani talaka da yake bukatar dubu talatin ya biya kuɗin haya na shekara biyu inda zai zauna don yana unguwa ta masu sauki kuɗi ka je ka samu wani bawan Allah ka ba shi dubu ashirin ya samu masara ya ajiye wanda zai ci a gidansa shekara amma kawai ka je ka ɗauka ka ba ɗansu malamai malaman ma can sama mala'u irin wanda suke masu miliyoyi ko ma waɗansu ma 'yan bida kuma ba haka wani ba a rufa mana kaga da mutum ya san ya kashe wannan kudin duk da haka ya aikin banza wallahi ko lada ta tisu ko ba ka samu ko ka kai malami dari ina tabbatar maka indiya irin wannan kudin ne ko ka kai malami dari wallahi tallahi baka da lada ko da ni ka kai baka da lada kar ma ka kai ni baka da lada ni kar ka kai ni inda irin wannan kudin na rantsa da Allah baka da ladan komai a wurin Allah mazalunci yau na sai da ya fada musu mana ya zai da zai biya musu su biya kudin za ta yi zai su yi mura bai sani ba lalaba mana abubuwan wato sun lalace matuka sun lalace shi sa kuke ganin lokacin mutum idan ya dauki zafi sai ya rasa ma zai faɗa wannan Allah ba sai kudin da ake dauka na hukuma ana biya wa mutane aikin haji iri iri ne misali akwai waɗanda ake dauka yan social welfare masu kula da ayyukan haji aikin leburanci suke ko hidimar alhazai ko tsara su da kaza da kaza wannan babu laifi in gwamnati ta dauka ko waɗansu malamai da za a dauka wanda aka san za su wayar da kan alhazai su sanar da su da su aikin hajji daidai wannan babu laifi ko gwamnati ta dauka daga cikin wannan kaga wannan kenan ko kuma gwamnati ta ga dama a cikin gwamnatin jiha tun da ta musulmai sai ta ga wani adadi na bayan Allah da ba su taɓa zuwa aikin hajji kuma ba su da halin zuwa sai ta ɗauka bisa ga adalci abu ƙananan hukumi ƙananan hukumi can a dauko mutum uku na dauki kaza ba tare da cewa wai ya san wani daga sama ko bai san wani ba sai aka bashi wannan babu laifi amma haka kawai dan gata na taɓa zuwa mata da a bani ba kuma da niyyar zan je yi wani ba ba kuma da niyyar nema aikatan halalai bane ba a kawai dan ina da wani dan majalisa da ya sani ko wani kwamishina ya sani ko wani a gamar hawa dangin din maganin ya sani sai ai haka kaga wannan zalunci ko bayan ni kuma je in sake yin fadanci kuma a bani na matata a bani na kanwar matata a bani na kanwar yayar matata duk ba haka ake ba dan Allah kaga duk wannan zalunci ba babu wani hujja da yin wannan babu wani dalili fa zahabu yanzuruna ilayhi fa wajadu aba'atan qad zallaha manzo Allah ce huwa fin nari rawahul bukhari duk da haka abinda nake so in daddada mana a wannan dan in ba mu tasawur mai kyau su waɗannan mutane da suke sata a cikin harkar gwamnati ko kuma kowace irin nau'i na sata a matsayinsu na musulmai suna nan sunansu musulmai ba su kafarta ba ba ma da'awar su kafirai dan haka ne ma muke musu wa'azin su daina wannan inda mun ce kafirai ne da sai mu ce ga yadda za su yi su tuba su dawo musulunci amma musulmai ne saura da mai duk hadisan da suke nuna za su shiga wuta wannan hadisai suna nan a wannan matsayi na za su shiga wuta an gane ko sai bayan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yafe tunda ya ce wa yanzu ma zalika liman yasha amma kar ku manta yafe wanda ake sa rai ita ce yafe ta taka da ita aka fi tsammani sama da kowanne laifi da yake na haƙƙin dan adam ne an gane ko na farko kenan na biyu idan sun shiga wata da wannan zunubin ba za su dawwama ba a ciki za a yi musu dai azaba gwargwadon shekarun da suka cancanta su rabiya to ita ko wuta ko minti ɗaya mutum ya ya shiga uku wutar duniya da ubangiji ta ala ce a fara'aitum an-nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin Allah ya sa ta zanto tazkira wa'azi wutar duniya ka je wajen mai tsire ka dan dora hannunka akan garwashi ka ji me zaka ji to sai tazkira din ka ji zafin ta zaka iya sakan biyu akan wannan garwashin wutar zai wahala to wannan wutar fata duniya din da zafin ta da komai kashi ɗaya ne cikin saba'in na zafin wutar lahira kashi ɗaya ce cikin saba'in na wutar lahira shi ne ta zikira da don ta sanar da kai wancan dan wancan tafi shi yasa a duk lokacin da aka jefa da mutum gaba ɗaya sai kayan cikin su gaba ɗaya sai fatar ta kone wutar duniya ko sai ka daɗe kana ce kafin fatar ta kone gaba ɗaya amma nan kullama nazidat juluduhum faddalnahum juludan ghayra nazidat julud narkewa take gaba ɗaya su ba mutuwa sai a canja mutum wata sabuwar fatar da ya zo na azaba kan dai san da na azaba وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وتتلقون ربكم فيسألكم عن آمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد من ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو آله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه an karɓa wannan hadisi daga abu bakarata shine nufai ibn al-harith Allah ya kare da gare shi anin sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata shi kala ya ce inna zamana qad istadara ka hay'ati yace zamani ya kewayo ka hay'atihi kamar yadda yake a da me yake nufi da zamani ya kewayo kamar yadda yake a da tun lokacin jahiliya larabawa sun gada daga cikin furfushin abin da ya saura na addinin da na wanda annabawa suka zo da shi cewa waɗannan watanni guda hudu watanni ne masu alfarma wato kenan watan zulqada da zulhijja da al-muharram suna jere da juna da kuma watan rajab shi kuma awari watanni ne masu alfarma an haramta yaki a cikin su an haramta zubar da jini cikin su ma'ana sai fa an fara farko kai muku farmaki ne sannan za ku dama. to amma ta suke da wata al'ada idan suka so su kai wa mutane farmaki na yaki sai zanto ana cikin waɗannan kwanakin to sai su je su yaƙi misali kamar a cikin watan zulhijja ko al-muharram tare da cewa an harafa ya zama siyaki sai su rama shi da watan safar sun gane ko ina fatan kun fahimta ba an haramta yaki ba cikin zulhijja da almuharram da rajab da zulqada to ga almuharram ya zo ga suna son je su yaki su ce a bari sai safar za su yi jinkiri bari su je su yakin yanzu da an hana su idan yanzu in safar ya zo sai su yi yaki kaga saura rama wata da wata sun ci bashin wata ina fata an fahimta sai wata shekarar ta zo kuma wata rigima ta sake faruwa sai su kala cin bashin wata sai wata shekarar ta zo su kala cin bashin wata ana nan har sai watannin suka ta kuɗe musu daidai lokacin da watan zulhijja zai sake dawa a lissafin sa yadda yake bayan ciye-ciyen bashin sai ya dace a lokacin annabi ya je wannan aikin hajjin sai ce inna zamana qad istadaraka hay'ati zamani ya kewayo a tsarin da yake daidai wa daida yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh yadda Allah ya tsara ya ci gaba da gudana tun ranar da ya halitti sammai da ƙasa kafin larabawa su zo ya yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu wa iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawmal kafirin su yadda suke yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman a wannan shekara sun gana sai to ka eh lalle haramun ne ba a yake muharram wata shekara in dawo sai halatta shi ci bashi wata shekara da zo su halatta wannan su ci bashi wata har sai suka tafa da watannin suka kasa bambance saboda shedan ya riga ya kamata ina fatan kun fahimci ina zamana kadan da zalika hayati manzo Allah ce asana tusna ashara shahra shekara watanni goma sha biyu ne minha arba'atul hurum daga cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyat guda uku suna bin juna sune mutawaliyat zul qa'adati wa zul hijjati wal muharram sune uku masu bin juna watan sha daya da na sha biyu sai kuma watan daya tunda in shekara ta kare za a shiga shekara kaga sun zama a jere kenan wa rajab mudar sai kuma rajab wanda ake kiransa rajab na mudar mudar kabila cikin kabilan larabawa annabi na dangantuwa zuwa cikin su an ce masa rajab mudar saboda suna da waɗansu al'adu da suke gudanarwa a ciki a lokacin jahiliya sai manzo Allah ya ce rajab mudar to yanzu kuma ba muna cikin rajab ba yanzu waɗansu suna nan suna ta azumi ko a ciki ma duk bid'a ne duk baya da duk baya da asali cikin addini eh baya da asali cikin addini azumin zo an gane ko wai a inda zaka san ma abin jahilci ne ba ilimi bane ba azumin su ka'idar tsofaffi ko waɗanda suka tsofa ma an yafe musu azumin gari duka to sai zo a kara musu wani extra wata guda yaya za a yafe musu azumin ana dan malik da ya tsufa kullum sai ya tanada abinci ya baiwa miskini shi kuma yi ne na cin girki a sa saboda Allah ce wa alal ladzina yuzikuna hum fidyatun ta'amun waɗanda za su iya kai azumi amma da jifin goshi saboda tsufa to sai su fasa azumin su rinka ciyar da miskini a'a mai warasa sai dai a ce kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa tun min ayyamin wannan sai rama idan ya samu sauki ai idan mutum yayi watan rajab kam ya tabbatar bid'a yi baya ciki wannan kenan mutum yayi azumi watan rajab ya hada da na sha'aban kuma duk bid'a ya hada su a jere gaba daya ka'idar azumi na nafila sai dai kai yau gobe ka huta Abdullahi bin Amr bin Al-Aziz ya ce manzon Allah ina son ya azumin nafila ce ya azumi uku a kowace wata yace na fi karfin haka yace ya azumi takwas a kowane wata kai kaza a kowane wata kai kaza a kowane wata daina cewa zan yi sama da haka har manzo Allah ce yau gobe ka huta kai jibi gata ka huta sai ce zan yi sama da haka manzo Allah ce babu sama da haka babu sama da haka hadisin yana nan cikin bukhari yace babu sama da haka ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yasumu yace azumin da Allah ya baka wani azumin annabi Dawud yau yayi gobe ya huta jibi gata huta amma babu sama da haka kuma annabi ce la sama man sama al-abad babu azumi ga wanda ya azumi na dindindin ba ka fara ba kuma ka lokacin azumi zir ka tafi ba ka da ba a yin tazarcin azumi wannan ai daban ne wannan daban ne karka hada shi da wannan yanzu muna so mu rushe wannan ko ba haka ba azumin tsofaffi babu shi cikin addini in gane wannan da kyau rajab baya da bambanci da sauran kowane wata ta fuskar azumi ka iya yin azumin nafilan da ake a sauran watanni azumi uku a kowane wata a ayyamul bidi sha uku da sha hudu da sha biyar ya halatta azumin litinin da alhamis ya halatta azumin karshen wata biyan karshe ko ɗayan karshe ya halatta hadisi cikin bukhari ya nuna wannan ka iya a cikin dukkan kowane wata a cikin hadda amma ware su kai masa wani azumi na daban da wani itikadi da sa ran wata lada bid'a ne babu shi a addini kun gane wannan da kyau watan da annabi yake yawaita azumin nafila ciki shine watan sha'ban aisha ta ce ban taba ganin annabi na yawaita azumi ba cikin wani wata sama da watan sha'ban tare da haka baya azumta gaba ɗayan sa wannan yana da cikin bukhari to amma radab kan bai da asali cikin addini ko alama an bai sanar da kyau inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وردب مضر درجة عند قبيلة مضر كي جرم ماشي suke keɓance shi da waɗansu al'adu ko ibad allazi baina jumada wa sha'ban shine watan da yake tsakiyar jumada da sha'ban an wuce jumada al-akhirah ba akai sha'ban ba to wannan watan tsakiya shine rajab dun makala sai manzon Allah ya ce da sahabbai ayyu shaharin hadha wani wata ne wannan muke ciki kulna abubakar ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani sun fi san watan zulhijja ne amma tsammanin su kasu ce zulhijja ne wahayi ya sauka ce an canja masa suna fatakata sai manzon Allah ya yi shiru da suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ma sai ya yi shiru Abu Bakar sai ce hatta zananna annahu sayusammihi bi ne ismi har sai da muka yi zazen kila zai ambace shi da sunan da ba nashi ba wahayi zai canza masa suna kenan kawai sai manzan Allah ce alaysa zal zalhijja ba zalhijja ba ne ba kunna bala sai muka ce eh shine manzan Allah kala sai manzan Allah ce fa ayyu baladin haza wani gari ne wannan yanzu dan Allah kana cikin Kano a ce wani gari ne wannan a guje mu ce Kano kulna <laughs> abubakar sai ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi har muka yi tsammanin zai ambace shi da sunan da ba nashi ba qala alaysa albaldata yace ba makka bace ba aka ce da makka albaldata albaldatu innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin kamar da ake kiranta makka kamar da ake kiranta bakka kamar yadda ake kiranta ummul qura duk wannan nasu ya tabbatar da wannan qulna bala sai muka ce eh maka ce qala fa ayyu yawmin hadha yace wani yini ne yau kunna Allahu wa rasuluhu ala muka ce Allah da manzon sa ne suka fi sani fa sakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi har sai yayi shiru har muka yi tsammanin kila zai ambace shi da sunan da ba nashi ba kala zai ce alaysa yawman nahari ba ranan babban sallah bace ba ranan layya bace kunna bala muka ce eh ranan layya ce wato mai manzan Allah yake so ya shiga ciki dan ka dauke method din koyarwa na manzan Allah a wurin su sun san watan zulhijja wata ne mai alfarma ya ta bamban da watanni ga gari a wajen sun san ranar idi ta ta bamban da kowane rana a wajen su kuma sun san cewa garin makka ya sha bamban da kowane sa da menene din sa kaga ababe guda uku ya hada lokaci guda ranar idi ce garin makka ne watan zulhijja ne sai ya ce mai fa inna dima'akum lalle jinin junanku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncin junanku alaikum haram haramun ne akan haramun ne ku zubar da jinin juna haramun ne ku ci dukiyar juna haramun ne ku ci mutuncin juna ka hurmati yawmikum hadha kamar alfarmar wannan yinin naku na yau na idi bi baladikum hadha a wannan garin naku na makka bi shaharikum hadha a wannan watan naku na zulhijja wa satalqawna rabbakum da sannan za ku gamu da ubangijin fa yas'alukum an a'malikum ya tambaye ku dangane da ayyukan ala ku saurara ku fala tarji'u ba'di kuffara kar ku zama kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yadda sashin ku zai rinka yanke wuyan sashi ta yadda za ku rinka kisan kai kuna ɗaukar makamai kuna yakar juna kada ku yi haka domin yin hakan nau'i ne cikin nau'ikan kafirci ala ku saurara li yuballighi shahid al-ghaib wanda baya nan wanda yake nan ya zama dan rahoton wanda baya nan wanda yake nan nake wannan magana ya sanar da wanda baya nan Bala Allah ba'da man yablughu an yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu mai yiwa wanda zai dauki nauyin isar da shi ga wani wanda aka isarwa din ya fi fahimta da haddacewa sama da wanda ya ji kai tsaye daga wajena in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yuballighi shahid al-ghaib wanda yake ne ya sanar kuma duk wanda ya ji gida sanar ko wannan hadisin kadai ka je ka rike ka tara makotanka a masallaci gobe da asuba in ba wannan ba dan yayi tsawo ka rike hadisin to dan Allah ka karanta mutane dan yau kan to suna da yawa ko hadisin to kawai da asuba ka karanta shi a masallaci kuma wanda zai kisarwa abinda ban taba faɗa ba kila sai yau wanda zai kisarwa ta gamsar shine wanda zai buga kasa din ya bayar wannan Dan majalisa a garbar hukuma kansila kake da shi a unguwarka sai a manne dan majalisar tarayya na jiha audio kasar kwamishina ne commissioner ne director ne famanan secretary ne mutum ya bayar da kasar ɗin ga wanda zai cikin waɗanda abin ya shafa tunda kaga da wuya gansu a masallaci wanda kuma zai bayar da bidiyo kasar shi ma duk fa biha wa ni'mat wanda kuma zai ya kyautata sama da dukkan waɗannan wanda zai dauki nayin daidai da wannan babin shi kadai ba riyadu salihin na gaba daya wannan babin kadai wanda kila ba zai wuce kasar biyu ko darussa uku ko hudu darussan da darussan makon da wannan dinnan ya kasance ya haska kasu a talabijin a mai taka wasu biyu ko su hudu a ce a sa a CTV ko a NTA kuma wani ya je Kaduna kuma a sa a Kaduna wani kuma ya je ina ne inda kasan da inda ake taruwa da yawa da ta yau Abuja ko gindin maganin wani ya kai ta wurin ma dai a ci kuma kar maimaita sau biyu ko su uku har mutane ce wai wai kai da wannan gasa din me yasa kuka da haka wadansu za su je an dame su wadansu idan Allah ya rubuta musu rabota kan nasu dan wallahi ba sa je irin wannan wani ba sa je Allah gane da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala li yuballighi shahidul ghaiba fala alla ba'da man yablughu an yakuna aw alahu min ba'd man sami'a thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce ala hal ballantu shin na isar ala ku saurara hal ballagtu shin na isar qulna na'am sahabbai suka ce sai muka ce eh qala allahumma shahad manzo Allah ce ya Allah ka zama shaida na isar ibaka Allah ya san na iyakacin kokari na na isar domin nan gurin da ku ne mukarrabai na wanda kuke jin sauki na da wuri na iyakacin kokari na na isar kuma ga yan kasar sun dauka وعن ابي امامه ياس بن ثعلبه الحارثي وتونا ابو مامaki tafiyar da ne kwanan da naje Maiduguri naje Bama naje Yobe naje ina ne ba inda na je ban karanta wannan babin ba kan shi ko wani hadisi da shi sai da na karanta musu a Maiduguri na je ban bama a kofar gidan mai martaba sai ban bama masallacin ba na karanta wannan hadisan da na je ba ma na karanta da na je yobe shekaran jiya da dare a damaturu na karanta dan wallahi zalincin da ake ya wuce hankali ka kuma sauran sai ku zama ladane wanda zai sai kasa sai wanda zai sai biyu wanda zai sa talabijin wanda zai sa a rediyo wanda zai sa duka kowa dai zai samu lada ne gurgurdan kyakkyawan sa da aikinsa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala yara an karbo daga Abu Umama Iyas bin Salabat al-Harisi radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yace lalle manzon Allah tsara da manzon Allah tabbata gare shi yace man iktata hakka mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-janna manzon Allah ce man ittaba haqqan ri'in muslimin bi yaminihi wanda ya cire haƙƙin musulmi wani haƙƙi na musulmi bi yaminihi da rantsuwarsa ka rantse ya amince da kai a cikin cutarsa za ka yi ka ci haƙƙinsa da rantsuwarsa waɗanda suka fassara bi yaminihi da karfi ko karfin mulki ko karfin tuwo ya ci haƙƙin dan uwansa faqad awjaba Allahu lahu an-nar hakika Allah ya wajabta masa wuta wa harrama alaihi janna ya haramta masa shiga aljanna fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce wa in kana yasiran ya rasulullah yace manzo Allah ko da dan kadan ne wa in kana shay'an yasiran ko da ya zanto abu ne dan kadan ya rasulullah fa kana sai manzo Allah ce wa in qadiban min araki ko da dar tsumangiya ce min arakin ta itacen da ake aswaki ne ka dauke wa mutum to Allah ya haramta maka aljanna ya wajabta maka shiga wuta ko da itacen aswaki ba wa in qadiban ai wa in kana al-haqqu qariban min arakin rawahu muslim muslim ne وعن علي بن أميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول an karɓo hadisi daga Ali bin Umaira Allah shi kare ta gare shi yace na ji manzon Allah sai rada amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man istamannahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah manzon Allah ce ala amalin wanda muka dora masa wani aiki muka bashi mukamin kwamishina ko famanin sakatare ko shugaban karamar hukuma ko kansila ko dukkan wani wanda za a ba dukiyar jama'a a hannu fakatama na mikhyatan sai ya ɓoye mana allura Ya yi magudin allura ma fauka ko sama da ita kana gulolan ya ati bihi yau malkiyama wannan abin zai zama masa gulol abin da za a rataye masa a wuya ya ati bihi malkiyama ya zo da shi farfajiyar kiyama kowa ya fakama ilaihi rajulun aswadu min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina bakin fata ya tashi ka anni anzuru ilayhi adi bin umayra ce kamar ga ni ina ganin mutumin yanzu fa kala ya rasulullah iqbal anni amalak yace manzo Allah karbi mukamin ka mukamin da ka dora mai in dai haka ne karbi kayan ka bana su rike matsayin commissioner rike bamanan secretary din rike director din rike chairman na board din rike koma menene bana su kala wa malaka manzo Allah ce me ya faru qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza yace na ji ka ce kaza da kaza ne qala sai manzo Allah ce wa ana aqulu al'an ina mai maimaita ma yanzu ka ji ka ji man ista'malnahu ala amalin duk wanda muka dora ma aiki Fal falyaji bi qalilihi wa kathirihi ya kawo kadan dinsa da mai yawansa fa ma utiya minhu akaza abinda aka ba shi sai ya karba aka ce wannan albashin ka ne wannan alawansa din ka ne wannan kudin kwanan dajin ka ne sai mutum ya karba wa ma nuhiya anhu intaha duk abin da doka ta haramta masa sai ya kauce masa rawahu muslim muslim ya rawaito na biya ce muslim وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا inni ra'aytuhu fi an-nari fi burdatin ghallaha aw aba'a an karbo hadisi daga Umar bin Khattab yace lamma kana yawm Khaybar yayin da ranar Khaybar ta kasance an kabala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani adadi na sahabban manzon Allah idan an ce nafar adadin da ke farawa daga uku zuwa goma sune nafar sai ga wani adadi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo fa kalu sai suka ce fulanun shahid wa fulanun shahid suka ce yau dai wani yayi shahada yau wani ma yayi shahada wani ma yayi shahada hatta barru ala rajulin har suka wuce kan gawar wani mutum ba riga ma an dauke shi ba fa qalu fulanin shahidi suka ce ah ga wani ma yayi shahada fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kalla sai manzo Allah ya ce a a bai shahada ba inni ra'aytuhu fil nari fi burdatin ghallaha aw aba'a manzo Allah ce da gan shi cikin wuta dangane da wata burda wato wani gwado da ya sata aw aba'a ko wata babban riga da ya sata kafin araba ka sa masa mutu gashi fa ya jihadin ya yakin jihadi tare da manzon Allah رواه مسلم إمام مسلم يرويته وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال manzon Allah ne ya tashi cikin sahabbai ya ambata musu cewa jihadi dan yada kalmar Allah da yin imani da Allah yana cikin mafiya ayyuka mafifitan ayyuka fa kama rajulun fa qala ya rasulullah sai wani mutum ya tashi yace ya manzon Allah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khataayaya ba ni labarin idan an kashe ni wajen yaki shin shahada da ne za ta kankare mun zunubai na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun mu'taqibun yace eh in dai an kashe ka dan yada kalmar Allah ita ce farka wa anta sabirun kana mai hakuri baka gudu ba muhtasibun kana mai neman lada muqbilun gaira mudbir kana mai ci gaba baka juya baya wajen yaji ba ana ruwan harsashi kana kara gaba baka juya baya ka gudu ba sun قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah ya bashi wannan bayani sai kuma yace kai ba kulta yace kai ba Allah me kace qala sai yace ara'aita yan qutilta yan qutiltu fi sabilillah atukaffiru kasa yaya yan an kashe ni dan yaki kalmar Allah shin wannan zai kankare min zunubaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah ce eh wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin kana mai hakuri kana mai daiman lada kana mai ci gaba ba da baya illa daina sai fa akwai bashi a kanka fa inna jibrila qala li zalik jibril ne faɗa <laughs> ba ni na karzo man barati aka bani ba na ma alar rasul illa al balad jibril ne faɗa mu ce. shahada kan ba za ta kankare ba shi ba rawahu muslim <laughs> to kaga wanda suka sata nan ba bashi suka ci ba ana can ana can وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من زمان الله سرada mun Allah tabbata gare shi yace atadruna manil kun san wane ne talaka al-muflis wanda bai da komai kin sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata talakan cikin mu shine man la dirham wanda bai da kuɗi wala mata ko bai da haja ba floti ba kuɗi ba kaya Allah فقال سيما الله إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة yake mafalin cikin al ummata wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ta cika daidai da sallo kamar ayatu muni usalli ga azumi ya cika ga zakka ta yi wa ya ti karshe ta mahaza amma zai zo an kama shi da laifin ya zagi wani wa qazafa haza ya yi wa wani kage wa akala mala haza ya ci dukiyar wani wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani wa daraba haza ya kutifi ko ya maruwa ne fa yuta haza min hasanatihi sai ya dauki hasanatin a baiwa wani wa hadha min hasanatihi wa ana ma abashi daga cikin hasanatinsa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi idan dukkan dangin ayyukansa suka kare kafin ya biya bashin abin da ke kansa ukhiza min khatayahum ya dauko zunubansu da kulakulansu fa turihat alayhi sai a dora a kansa thumma turihat fin nar sannan a tura shi zuwa wuta rawahu muslim to kaga ai talauci ya kare a nan وعن ابي سل... وعن ام سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال daga ummu salma Allah ta kare da gare ta ce manzon Allah ya ce innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba manzon Allah ce innama ana basharun sanin dai kadai ni mutum ne ba aljan ba ba ba ban kai matsayin ilahantaka ba ba mutum dangin halitta ne ko dai mala'ika ko mutum ko aljan ko dabbobi sai kuma sauran abubuwa sandararru waɗanda ba masu ruwa ya ruwaye duwatsu itace to idan ka ce annabi ba mutum bane ka tare cikin jinsin mutane to mala'ika ne to zaka sashi cikin jinsin aljanu ne ko ka sashi cikin jinsin da bai kai wannan ba ko kai yaya ko ka ce shi Allah ne Allah kuma dai ne innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila kana wai da zaka inna ma ana bashar manzo Allah ta wa innakum taktasimuna ilayya ko kukan yi jayayya zuwa gare ni ku yi husuma wala Allah an yakuna wala Allah ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd mai yiwa wani bangare daga cikin ku ya zanto alhana bi hujjatihi shi yafi fasahar gabatar da hujjarsa min ba'd sama da ɗaya sashi alhana mafi hazaka wajen gabatar da hujja hazaka ce da amma baya da gaskiya shi kuma wancan yana da haƙƙi amma baya da bakin magana fa aqdi lahu bi nahwi bi nahwi ma asma ni kuma sai in yi masa hukunci da kwatankwacin abin da nufi wani ya yi baki tautau wani an ce yi bayani ya kasa mai baki tautau na tsaki haƙƙi na bashi bayan haƙƙin dan uwansa ne ce fa man su lahu bi haqqi akhihi duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa fa inna ma aqtau lahu qita'atan minan nar yace to wani bangare ne na wuta na dauka na bashi muttafaqun alayhi eh hadisin alƙalai ne ko to <laughs> ma'ana a nan gurin hadisin alƙalai ne ta wani bangare na shi alƙali zai yi aiki ne da abin da ya bayyana gabansa an gane ko wani ya zo ya yi jawabi ya ce hular da ke kan wani kansa wani kare kanka ya ya an ga hula kai an ga hular wannan hular da ke kan wannan malamin sai wani ya ɗauka sai ya sa aka zo da ita kotu wannan yake hula ta ce kwace wannan ce ba ta bace ba gashi a na ai ne mai ita ba ta su bace ba a nan wani da awaye yake al'asar hula ta wannan ce da ne a sa wannan da yace ta wace ta waye sai ya kawo hujja ya kasa kawo hujja wannan ya tafi da dadin baki shi ko bai kawo hujja ba kin san ka taka ce domin al'asar ta kace ga suna kanka har sai wani ya kawo ce in bai kawo ta zama ka to manzo Allah sai in na baka dan alhalin ka san ba ka bace kawai dan na dogara da abinda kotu take kallo sai na baka kai a zuci ka san ba naka bane ba yace ka tabbatar wuta na yanka na baka sai ka je ko ka ci ko ka ci ba shine aka ce hukumul qadi la yuhallilu haraman wala yuharrimu halala hukuncin da alƙali zai yi baya halatta haram baya haramta halal ma'ana yayi hukunci da a zahiri ya fita wajen Allah amma abin da ya baka in baka da tabbas din naka ne kar ka karba kai in ko ka karba to magana ta kaji وعن ابن bin umar الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga Abdullahi da Umar Allah ya kare ta gare shi ce manzon Allah ya lan ya al mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman dan adam ba zai kushe ba cikin yalwa a addinin sa matakar bai bai samu jini na haram ba da ya samu jini na haram ma na ya fita daga cikin yalwar addini an khawla binti amir al-ansariya wa hiya mar'atu hamza radiyallahu anhu wa anha wannan matar hamza ce khawla bintu amir al-ansariya tace naji manzon Allah sami sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzon Allah na cewa inna rijalan yatakawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah manzon Allah ce waɗansu mutane suna shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba dukiya gaba ɗaya ta Allah ce amma kai kana da haƙƙi zaka ci in ka shiga ba tare da haƙƙi manzon Allah ce falahumun naru yawmal qiyamah wuta ita ce makomar masu lanar tashin kiyama rawahu bukhari to wannan ne karshen abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsaya masu alaikum da da dake hannuna wanda aka ce wai a cikin wata akwai sandar annabi kuma fagiransa da rawaninsa wai har da balbansa da wane ne ne da zai iya bida a ƙarya ce wani wadanda an kunga masu sai da wannan hotunan su kan suna da jirgin wani na ya ɗabar na tsakanin wato yana daga cikin abin da masu wa'azi ya kamata su kara jinta da ya kai masu sayar da hotuna kaga za ga daga hoto irin wannan na shirbe. sai kuma wani hoton daban na abin nan abin da nake nufi ne domin barban ƙarya ne a ce wannan barban annabi ƙarya ne a ce wannan sandar annabi waye ya gada har shi ruwan ƙarya ne a ce wannan rawanin annabi a cikin kamar wani gwagwaro a ba shi na annabi an rashin mutunci ne rashin kyauta haka kuma da wasu sayar da hotuna irin na kalandoji da hoton mata tun nan musamman kaga tsirara waɗanda suke sayar da hoton irin yan rasalin tun nan karfin nan ko da ɗansu an gana amerika irin masu ɗan kunnan nan gana sayar da kan manyan hoto samari suna saya suna liƙewa waɗansu ba samari ba hakan sai saya liƙe kuwa gida kuwa Allah kuma na sai saboda haka da wannan hoto ba wani tabbacin gaskiya a ciki kare ne kawai irin na waɗanda suke masu tamfe-tamfe da wani farafat haka marasa asali cikin addini Allah tsare. tambayoyin da suka rage sai dai mu ajiye sai mako mu zuwa in Allah ya kai mu wani lokaci kan ya riga ya tafi assalamu alaikum